Mama mun zo da ni tebur mun zauna ba abinci to me aka nuhi ne mama? Lalle ma ɗaya ga Alhaji Sani Abdullahi wamban shinkafa yana rayuwa. Mama Alhaji Sani wamba mai zakara ai mu ma muna an suwa. Ka ji ɗayan makaranta. Da iman shiru wallahi akan aminin gwamna muna samu ala da kike ga a bamu shinkafa a bamu ruwa a bamu limutu wallahi ban da kamar wamban shinkafi. Ni wallahi baba kai ɗaya ka himan shi. wallahi ɗaya ta ɗauka ko ni ya hini yana mai gidan ɗaya ka tafi son wambai bisa gari ka lallai kana ma wambai shinkafi so mai yawa wallahi ke ki so aminin gwamna matawalla ki huta wato alhaji sani wambai